kaɗan daga cikin hayaniya da sowar da dubun dubatar magoya bayan da ke cikin jam'iyyun da ke mulki kenan a yayin wani cincirin da suka yi a place la concertation da ke birnin yamai inda kawancen jam'iyyun da ke mulki suka kira wani gagarumin taro wanda shine a matsayin shiga ga dangana a fagen siyasar wannan kasa ta jamhuriyar Nijar. Filin ya cika makil da dubban jama'a da suka fito daga yankuna daban-daban na wannan ƙasa domin marawa tare da karɓar kira ga shugabannin na jam'iyyun wanda wannan na matsayin tamkar tamna tsakuwa ce saboda aya da ji tsoro ga 'yan adawar ardr da ke ci gaba da kalubalantar mulkin gwamnatin jamhuriya ta bakwai a ƙarƙashin jagorancin mai girma isufu muhammadu malam bazum muhammad shine shugaban jam'iyyar pnds tarayya mai mulki kamar eh, in ka lura ko mutanen da suka matsu ba sa so ne a ce mun yi aiki eh, mutane su ci moriyan wannan aikin da muke yi sun yi so ba mu ɗauki bashi ba ba mu yi aiki ba muka je zaɓe a ce ba mu yi komi ba iko namu bai yi tasiri ba kullum in kaji mun ɗauki bashi tun lokacin da yake tare da mu a mulki amma amadu sai ka ganshi yana sheri yana bai yarda ba don me ake ɗaukan bashi wannan zai ma ƙasa nauyi in muka ƙara albashin ma'aikata sai ya ce za mu kasa biyan shi domin baya so 'yan ƙasa su ji daɗin wannan ikon. cikin jawabinsa shugaban jam'iyyar ta pnds tarayya bazum muhammad ya zayyana dalla-dalla irin ayyukan da suka yi wa jamhuriyar nijar domin bunƙasar ta wanda a cewarsa sabanin manya-manyan shugabannin da ke adawa yanzu bayan sun shafe lokaci mai tsawo suna jagorancin nijar ba tare da sun taɓuka mata komi ba a lokacinsu malam salisu habi muhammad salisu na jam'iyyar lumana afirka mai adawa da ke goyon bayan ayyukan shugaban ƙasa isufu muhammadu ya halarci wannan gagarumin taro kana ya nana ta irin matsayin da suke da shi dangane amince da aminta da buƙatar shugaban ƙasa Isufu Muhammadu na haɗin kan ƙasa al'ummar jamhuriyar Nijar. Ba mu zo da wani jam'iyya mun zo don saboda ƙasa kuma saboda ƙasar nan mun ɗauki alƙalin cewa dole mu jam'iyya ta mu tolu mana wadanda muka son mu su zo su kama shugaban ƙasa saboda a samu aima ƙasa aiki ba wani ƙatu za mu aiki ƙasa za mu aiki. Kaji abin samun ka zo nan kuma kun tabbatar cewa dai mutanen lumana sun zo wurin nan kuma mutanen jami'i sun zo wurin nan kuma wurin nan ya kawo al'umma mai ɗimbi yawa saboda kurum abin da muke fata Allah shi kawo kwanciyar hankali cikin Nijar gaba dai Allah ya sa duka 'yan siyasa ne su gane cewa Muhammadu Su shi son gina ƙasa gina kasa ba da shi ɗaya ba da duk waɗancan suna so su zo shi gansu su zamna tare da su a yi aiki saboda Allah da annabi saboda kar wani hargitsi ya same A nasa bangare babban limamin 'yan jam'iyyar Amnesty da nasara da ke cikin gwamnatin haɗin gwiwa da shugaban kasa Isufu Muhammad ya haɗa a cikin watan Agustan shekarar bara Albade Abuba ya halarci wannan taro tare da ƙara ta goyon bayansa na bi sau da kafa har da zuciya ɗaya ga shugaban kasa Isufu Muhammadu. Mun san dai har yanzu muna kan bakanmu don dai mu ba mu magana biyu. mun rince za mu kawo mishi goyon baya kuma da ikon Allah da yarda Allah insha Allah za mu kawo mishi goyon baya har lokacin da yake ba da bukatar goyon bayan nan Abdullahi Muhammad Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai